wanda kuma shi ya daidai da uku ne ga watan goma shekarar miladiya ta da bakwai kafin mu shiga karatu cikin ayoyin da za mu fassara a yau akwai tambayoyi da za mu ansa wannan yana cewa idan ana tarawihi shin ka iya zuwa da niyyar sallar isha'i ta bisu daga baya ka kawo biyu ya halatta idan sallar isha'i cikin jama'a ta kubuce maka ka zo ka samu har an fara tarawihi ka jona da masu sallar tarawihi in an yi raka'a biyu an salamce kai ka tashi ka ciko biyu sallar ka ta yi saɓanin niyya baya cutarwa a wajen limanci niyyar niyyarka da ta liman ba zai cutar da kai ba annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya san ah, lokacin da mu'az ibn yake zuwa ya yi sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacinsa ta isha'i sannan ya koma can cikin jama'arsa bani salima masallacin da aka fi sani a yau da kiblatai a nan kuma sai ya yi musu sallar isha'i shi a wajensa nafila yake su kuma a wajensu farilla suke sabanin niyya tsakaninsu da shi bai cutar da wannan sallar ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya san yana haka shi ma yake cewa idan mutum ya zo ya samu ya yi sallarsa a wani guri ya zo ya samu masallaci ana sallah to kada ya shiga masallacin shi ya koma gefe ya yi sallar ya zauna ya bari ana sallah a'a ya shiga a yi wannan sallar tare da shi su suna sallar jam'i su suna sallar farilla shi kuma yana sallar nafila wannan hadisi ne na zaid ibn arqam ya tabbata a cikin sunan abi dawud saboda haka sabanin niyya baya cutarwa sabanin ayyuka ne na zahiri shine ba a so a saba tsakanin mamu da liman amma ban da na niyya saboda haka yanzu da a ce ma liman yana subhanallah subhana rabbil a'la wa bihamdihi sau uku ko sau sau sau sau shida ko sau bakwai ko sau tara kai kuma kana yi sau uku wannan ba zai cutar ba wannan kuma yana cewa me hukuncin sallah ga wanda aka sa shi a sai wato a police station an cire masa riga an bashi da gajeren wando to idan har su waɗanda suke masu kula da wannan gurin ba su san haƙƙin shi na musulmi ba na cewa musulmi ana buƙatar in zai yi sallah ya shiga mai kyau kamar yadda Allah ce ko zinata, zinatakum inda kulli masjid in ya zama su waɗanda suke kula da wannan guri ba su san haƙƙin musulmi ba ballantana su bar masa damar da zai yi sallah cikakkiya kamar yadda Allah yake so to zai iya yin sallah a cikin kowane hali yake sawa'un daga jiran wando ko da dogon wando da riga a jikinsa ko ba riga a jikinsa ya rage su waɗanda suka hana shi tufafin da zai yi sallah alhaki ya rage a kansu don haka yana da kyau jami'an tsaro su san cewa kama mai laifi ba shi yake sarari masa da haƙƙinsa na addini ba haƙƙinsa na addini din nan yana an san cewa addininsa ya farlanta masa in zai yi sallah ya yi kyakkyawar sitar. to ya kamata alal akalla in ma ba za a bar shi cikin suturar shi ba to a kula da lokacin sallah a bashi dama ya yi kyakkyawar shiga ya yi sallah kamar yadda addinin sai bashi wannan kuma haƙƙi ne da aka ba wa dukkan wani ɗan ƙasa a bashi dama ya ibada sai yadda addinin sai ya tsara masa don haka yana da kyau a samu faɗakarwa a cikin su kansu jami'an tsaro bai kamata su dinga shiga haƙƙin mutum ba dan zamantowar ko dai ya yi laifi ko ana tuhumarsa da ya yi laifi don kama mutum ba shi ke nuna tabbas ya ma yi laifin ba ta yiwu a kama shi ba bisa haƙƙi ba mutum ne ya wasa da mace har ah, mani ya fito masa to wannan ma zana ce kuma zunubinsa babba ne babu shakka zunubinsa ba karami ba ne babban zunubi ne la iyaka wannan ba za a ce ya kai mataki na zina ba bai kai mataki na zina ba amma shi ma wani yanki ne na zina saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo hatta kallo da sha'awa zuwa ga mace yanki ne na zina kamar yadda maza Allah ce Allah ya rubuta wa ɗan adam rabansa na zina kuma zai riske shi la muhala gani da ido gani na sha'awa ko tabawa da hannu tabawa ta sha'awa ko tashi da kafafuwan sai je gurin da ake abun ko da bai yi ba to a wannan lokaci ya yi abin da ake kira zina illa iyaka ba kamar wanda ya yi zinar wacce aka fi sani ba wanda ya yi zinar shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falfarju sadiqu aw kadhib saboda haka maganar ya yi laifi ya yi laifi sai ya tuba zuwa ga Allah kuma kada ya saki ya halatta a rage gemu gemu annabi sallallahu alaihi sallama ya umarci a cika shi wafirul liha i'ful liha to yana nufin cikawa amma an samu daga cikin sahabbai kamar abdullahi dan umar kamar abu huraira da wasu sun kasance idan sun yi umara lokacin da suka aske kansu sukan kama kamu ɗaya yunki ɗaya na gemun su abin da ya karo a kai su yanki saboda haka wasu daga cikin malamai suka tafi akan cewa babu laifi a yanke idan an ga yayi tsawo da yawa babu laifi a yanke ba daidai bane kamar gemun ka yana jan kasa ko ya kai har cikin ka wannan ba daidai bane watakila mu Allah bai ba mu guzurin gashi irin wannan ba amma larabawa za ka ga suna da wannan abin nan din don haka wasu daga cikin malamai suka ce kada a bar shi ya yi tsawon da ya wuce iyaka domin irin wannan zai zama hatta tsabtace shi ma wani aiki ne ba karami ba to kuma musulmi ba a yadda ya zauna cikin datti ba saboda haka idan ya yi yawa sosai ba laifi dan ya rage amma in ba yawa ya yi ba haka kawai ya ya daddatse shi ya guguntule shi ya dawo kawai wani dan tsurka mai gemun ado wannan ba daidai ba ne wasu daga cikin malamai suna matsawa akan cewa ba za a rage ba ko da zai ja kasa amma wannan magana tana da kau tana da tsanani sosai kuma ta sabawa abin da aka samu sahabbai suna yi duk wanda ya rubuto dogon sharhi ba zan karanta ba mu da wannan lokaci wannan kuma ya rubuto tambaya rabi larabci rabi hausa amma abin da ya faɗa da hausan yana cewa idan mutum yana da azumi a bakinsa kuma ya ɗauki mace a bayan mashin shi kenan sai mazi ya fito masa yaya mutum azuminsa azuminsa bai ɓace ba tar mazi baya baya lalata azumi in matar shi ce kada ya sake yi in ya san cewa ba zai iya jurewa ba in ba matar shi bace yi haram sai ya tuba zuwa ga Allah kuma kada ya sake komawa ga wannan laifi azuminsa kuma yana da mutum ne ya kwanta bayan sallar asubahi barci ya fara ɗauke shi sai mani ya fito masa yaya azumin sa yana nan ko yi barci ko bai barci ba matukar ba ta hanyar sha'awa ta hanyar kusantar mace ya fito masa ba babu koma mutum ne ya kashe ya kashe rai bisa kuskure sannan kuma gashi yana da cutar diabetes ba zai iya yin azumi ba yaya mafita abu biyu Allah ya faɗa ga wanda ya kisan kuskure bayan diya Allah ya ce to ya yanta baiwa watakila samun bai wanda za a yanta ko ba wanda za a yanta shine aiki musamman a yanzu duk bayan da muke da su yan jabu ne yan boge ne ba wani bawa a yanzu musamman hatta waɗanda suke rike da wasu mata a gidansu suke cewa kwarkwarori ne duk ƙarya suke yi ah. domin in akwai mace ya kamata a samu namiji ba to dan bai sai mata su bayan ba a haihuwar masa <laughs> sai mata to za zaka sani akwai shakiyar cikin sha'ani, saboda haka ba wani kwarkwarori akwai wasu malamai da suke cewa akwai wasu kasashe da har yanzu suna riƙe da irin waɗannan bayan kamar Mauritania duk da su ma fa gaskiya fashi suke yi fararen saboda su suka fi yawa sai su kai farmaki a yankunan bakaken wadanda su ne 'yan kaɗan masu rauni sai su faso 'ya'yansu yara ƙanana sai su zo su bautar da su ko su je su sayar da su a wasu gurare to wasu suna cewa ka je can ka fansi irin waɗannan da aka saya to gaskiya za ka fahimci mutum ne daga hannun ɗan fashi amma ba bawa saboda haka idan babu wannan damar dama abu biyu Allah ya faɗa ko yan tabawa ya ce faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ai wanda bai samu baiwa ba sai ya azumin wata biyu a jejjere sai ya zama kuma ba zai iya ba in yayi zai mutu a bisa hasashe saboda cutar ba za ta iya barin shi yayi ba to wannan shikenan Allah ya kullaha masifatu ku ji tsoron Allah daidai iyawarku iya abin da zai iya ne wannan kuma babu batun bayin da zai je sayo sannan kuma in ma akwai su ta ila baya da kuɗi direban tasi ko direban abin da ina zai je ya so bayi saboda haka baya da wannan halin sannan kuma ba zai iya azumi ba to shikenan abin ya sare da kansa kamar mutumin da ya zo ya yi ya kusanci matarsa azumi kun ga ai da karshe ka fara shi ya cinye shi dabina da annabi ya bashi kuma annabi ya kyale shi dariya to wannan shine su ne in tambayoyin da muke da su don haka za mu ci gaba da tafsiri a inda muka tsaya a jiya za mu dawo kan ayar da muka fara tafsirin ta lokaci ya kure mana ya ayyuha nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فبذلك فليفرحوا هو خير mimma yajma'un Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane qad ja'atkum min rabbikum wa'azi ya zo muku daga ubangijinku wa shifa'un lima fi suduri da walaka ga cututtukan da suke cikin kirasa wa hudan kuma shiriya wa rahmatun da rahama lil mu'minina ga waɗanda suke mu'mini Allah ce kul ka ce bi fadlillahi wa rahmatihi da falalar Allah ne da rahmarsa fa bi zalika falyafrahu da wannan sai su yi farin ciki huwa khairun mimma yajma'una shine mafi alkhairi daga abin da suke tara jiya mun fara magana akan yadda alkur'ani yake waraka waraka ga cututtukan da suke na zuci cuta ta kafirci cuta ta munafici cuta ta shirka cuta ta hassada ta kullata ta makirci ta annamimanci duk alkur'ani yana magance su ta hanyar wa'azuzzuka da karantarwa haka nan kuma cututtukan da suke da alaka da ciki wannan ma yana maganin su wurin da muka faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi addu'o'i daban-daban da wasu ayoyi daban-daban a cikin alkur'ani waɗanda za su iya zama garkuwa ga ɗan adam idan ya dimanci karanta su ko kuma lokacin da wani damuwa wata damuwa ta same shi ya karanta su allah maɗaukakin sarki zai iya bashi waraka muka faɗi sharaɗin da yake da alaƙa da wannan ya zama na ta ɓangaren shi mai yin addu'a ɗin akwai alamar salaha da kyakkyawar aƙida tare da shi sannan kuma wanda za a yi wa shi ma ya zama na ya kyautata alaƙarsa da ubangiji wannan zai sa a samu tasiri na abin da za a karanta na addu'a daga cikin ayoyin Alƙur'ani, sannan wasu daga cikin magabata kamar yadda ibn qayyim ya kawo a cikin littafinsa zadul ma'ad fi hadi al ibad sa na hudu a can bangaren da yake magana akan tibbun nabawi ya kawo magana cewa rahasa jama'atun min salaf fi kitabati ba'd al quran wa shubbi wasu jama'a daga magabata suna ganin babu laifi a rubuta wani sashi na alkur'ani a shashi ya zan wannan suka ce wannan sun sanya shi daga cikin wani bangare na waraka da alkur'ani yake yi kamar yadda Allah ya faɗa wa nunazzilu min qur'ani ma huwa shifaa'un linnas to saboda haka aka samu wasu daga cikin magabata suka halatta wannan cewa babu laifi a rubuta a sha akwai hadisi na okubatar ibn a cikin a cikin littafin Musnad al-Bazzar nake zato kowaninsa na manta masdar din hadisi ne hasanul isnad annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa sai ya khuruju aqwamun min ummati yashrabuna alqur'ana shurbahum al-laban za a samu wasu daga cikin al'umma ta za su bayyana waɗanda suke kwankwadar alkur'ani su sha shi kamar yadda suke shan nono alal aƙalla wannan hadisin yana nuna a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba tunda ya ce sayakhruju aqwam sannan kuma ba da labarin wani abu ake yi wanda yake bako ba a saba da shi ba suna shan qur'ani suna kwankwada sai da suke kwankwadan nono wannan hadisi idan aka ɗauke shi a yadda yake zai nuna cewa shan alkur'ani ɗin ba wani abu ne da za a yabo mutum a kansa idan har ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da labarin bayyanar wasu mutane ne da aikin su kenan ba kuma yana faɗa ba ne da niyyar yabo wanda yake nuna cewa wani abu ne da zai fito cikin al'umma ba ko sannan abu na biyu da za a iya cewa a nan shine wannan hadisi yana ishara zuwa ga mutanen da za su ɗauki alƙur'ani kawai kundi ne na in an yi rashin lafiya a rubuta a sha kamar yadda mai bukata da yake jin yunwa in ya samu nono zai kwakwada su mayar da alkur'ani wannan shine hadafinsa shine aikin da zai yi musu to babu shakka waɗannan sun karkatar daga alkur'ani daga manufofin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da alkur'ani saboda su Na ya zama shiriya ne ya zama gargaɗi ya zama faɗakarwa ya zama waraka daga cututtukan da suke zuciya idan mutane suka mai da aikinsu kawai su rubuta ƙur'ani su sha amma ba su damu su san ma'anoninsa ba to babu shakka wannan abin zargi ne wato a zargi yanayin da suke shan alkur'ani din ba wai shi shan alkur'ani din a karan kansa ba an gane ko wannan wani abu ne da za a iya fahimta har ila yau daga hadisi sun ɗauki alkur'ani daga manufarsa da jigonsa na asali wanda shine karantarwa da faɗakarwa da ilmantarwa da shirya ga al'umma sun mai da shi aikinsu kawai a rubuta a sha idan an samu wata rashin lafiya ba a damu da a san ma menene ma'anonin da ya kunsa ba kaga shak babu shakka wannan yanayi ne wanda ya kamata a zargi me shi don haka sai a ɗauki hadisin wannan yake nufi wannan zai fi daidai da abinda ibn qayyim ya hikaito da cewa wasu daga cikin magabata sun halatta sun halatta ba tare da sun kyala jama'a abin nan ba tare da sun san abubuwan da ko ma'anonin da alkur'ani suka kunsa ba don haka a karantar da alkur'ani a karantar da abin da ya kunsa a faɗakar da mutane koyar da su irin koyarwar da ya zo da ita wannan shi ne jigo na farko sannan idan mutum ya zama na ya iya rubutawa ya sha idan wata rashin lafiya ta same shi kada a tsananta a wannan janibin matukar an samu daga cikin magabata a da suka halatta yin haka din shi kansa ibnu taimiya an hikaito yana irin wannan akwai rubuta aya da aka da ibnu qayyim yace yana yi idan yana haƙo irin haƙo din nan da baya tsayawa yakan rubuta wa qila ya ardu bi ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidha al-ma' wa qudiya al-amr sai rubuta akan goshi to ibnu qayyim yana cewa na ji shi yana cewa ya rubuta wa mutane da yawa kuma sun sun samu waraka amma yana cewa bai halatta a rubuta ta da jinin haɓu ba yadda wasu suke yi ya ce wannan aiki ne na jahilai jini na jasa ne bai halatta a rubuta alkur'ani da shi ba abin da ya shafi laya kuwa annabi sallallahu alaihi wasallama an samu hadisai daban-daban da suka yi magana akan laya man allaka tamimatan faqad ashrak man allaka tamimatan fala atamma Allahu lahu da sauran ire-irensu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a rataye laya ya ce wanda ya rataye laya ya yi shirka wanda ya rataye laya kada Allah ya cika masa burinsa kada Allah ya cika masa bukatarsa aka samu wani akar na abdullahi dan amr abdullahi dan amr ibn al-as cewa ‘ya'yansa yana rubuta musu a uzu bi kalimatin lahi tamma min kulle shaitanin wahamma wa min kulle ainin lamma yakan koyar da su waɗannan kalmomi don su dinga neman tsari da su wanda yake karami ba zai iya ba ko ba zai iya rikewa ba sai a rubuta masa a allo sai ya rataya masa a wuya sai wasu ka ce wannan ya nuna ya halatta a rubuta ma wanda ba zai iya karantawa ba ko ba zai iya haddacewa ba amma mafiya yawancin malamai tun ma daga cikin sahabbai irin su abdullahi dan mas'ud suna cewa wannan bai dace ba saboda dalilai kamar haka na farko hadisan da suka zo suna gargadi ko suna hani game da daura laya ba su ware ba su tantance ba suka ce banda ta alkur'ani banda wacce aka rubuta da alkur'ani sun game ne gaba daya sun yi maganar laya ne gaba daya saboda haka kada a zo a yi taksisi sai inda dalili abu na biyu asar din da aka samu na abdullahi dan amr wasu sun ce akwai inkifa'i ma a sanadinsa saboda haka kaga tabbatar da shi zuwa ga abdullahi dan amr shi ma akwai ja a kansa sannan abu na biyu abdullahi dan amr babu abin da yake nuna cewa yana rubuta ne a matsayin laya don haka wasu suka ce yana rubuta musu ne saboda su dinga gani suna karanta ba za su yi rikewa ba shi yasa aka ce yana rubuta a allo fil alwah haka ya zo a cikin rannas yana rubuta akan allo abinda aka rubuta akan allo ana yi ne don a karanta ba don a yi laya ba laya ba a rubuta ta cikin allo saboda haka suka ce hatta in ma an tabbatar da sanadin zuwa ga abdullahi dan dan amr ba yana nuna ya daura wa ƴaƴansa laya bane yana nuna ya daura ma waɗanda ba za su ba su haddace ba dan su dinga gani suna karantawa har su haddace sannan abu na na uku shine daurawar za ta jawo a jefa alkur'ani gurin da bai kamata rashin daurawar ko hana daurawar zai zama babi ne na saddun zari'a saddu zari'a kuma ka'ida ce mai karfi hatta ga malaman malikiya ba ma waɗanda suka ɗauki saddu zari'a a matsayin ka'ida da suke aiki da ita a ko ina irin malikawa mazhabar da ake kafafa da ita a nan najeriya to saddu zari'a zai buƙaci kada a bar mutane suna wannan saboda lokacin da za ka ɗaura ta a wuya ko ina ma ka iya samun kanka a ciki za ka iya samun kanka a cikin banɗaki wanda bai kamata a shiga da wani abu na sunan Allah a gurin ba. ka shiga da wani abu da sunan Allah a gurin sannan abu na biyu yaro karami da zaka iya daura masa zai iya shiga kwatami yayi wasa kai ma kanka wata rana a iya biyo ka ka fada kwatamin kaga kun fada da alkur'ani wanda bai dace ba da haka da ba ai haka ba hakan ba za ta faru ba to kaga ashe a kiyaye alkur'ani kada a jefa shi cikin najasa ya kamata a ce an hana wa. sannan abu na uku abu na hudu bude wannan kafa din zai ba wa wasu dama su ma rubuta wadda ba ta alƙur'anin ba don wannan ana maganar ne wanda zai rubuta kulhu wallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa kullum yakul shi ake mannan sabanin a kansa da wannan tattaunawar fa amma yawanci layoyin da muke aina shirka ne kada a kawo wannan cikin irin su ba ruwa uba irin su mai sunan su malam man sa'idu to duk waɗannan waɗannan ba su muke waɗannan shirka ne automatically ba ba ja a kansu ko a ɗauki alƙur'ani a yi masa wani rubutu wanda bai dace ba a ɗauki wa alƙaitu alaika mahabbatan minni memun din nan a buɗe ta katuwar memun ciki sai a rubuta sunan mace ko namiji wannan duk an ɓata alƙur'ani an lalata shi ko a ɗauko wata aya ta alƙur'ani a bubbuɗe haruffanta kuma sai a rubuta sunan wasu aljanu azra ya ilu damdama ya ilu saksaka ya ilu irin wannan to kaga wani ai ba alqur'ani kusan alqur'anin ka lalata to don haka ba wannan ake magana ba shi yasa wasu malamai suka ce bude kofar a ce kai ta alqur'anin su kuma waɗannan miyagu din ba ta addini din za su shigo da wannan sai su dinga kawo ma wanda ba na alqur'anin ba kuma wanda shine abin da ya faru yanzu kusan in za ka buɗe laya ɗari da wuya ka samu laya ɗaya wacce alƙur'anin ne zalla aka rubuta wani ma in ka ce da shi rubuta kulhuwar lahu zuwa ƙarshe ka daura sai ga kamar ma ba ka son ka taimaka masa ne ya fi son ya ga wani sarkafe sarkafe ya ga wani wani time table haka to ya fi yadda cewa cewa cewa ya fi amincewa cewa ka taimaka masa amma haka kawai ka ba shi turan kulhuwar sai ga ba ka son ka taimake shi kana koye masa laƙanin ne to wannan kuma abin da duk ya ja haka ka ga an zo yawanci ka ɗauki kundi na nagardawa za ka ga wani abun hoton kunama kunama ne wani hoton miciji wani hoton to kaga wannan ba ma shi ake magana wannan shirka ne wanda ya daura ya shirka sannan abu na karshe da suka faɗa suka ce daura ta ɗin zai fitar wa da mutum tawakkali ga ubangiji daga zuciyarsa duk mutumin da ya daura wannan layar a ciki aka kulla a cikin wani wata takarda aka sa a cikin fata aka daura a wuya ko a hannu ko a ƙugu ya je ya shiga wani bala'i ya ga ya fito sai ga yana kallon layar sai yana taɓa ta gobe ba zai taɓa da ya fita ba ba ita da wata rana kuma zai zo ya shiga irin wannan bala'i ya ga ya ritsa da shi ya duba ya ga ba layar sai ci ka ai ka gani shi yasa kullum nake kula layin nan sai na kuya kaga da da layin nan abin da zai kaga an fitar masa da dogaro ga Allah daga zuciyarsa wanda da a ce ya saba dogaro ga Allah a zuciyarsa ya shiga wani bala'i ya fita zai gode wa Allah zai gode wa Allah saboda haka magana mafi inganci laya kowace iri ce bai halatta ba kowace iri ce sawa'un an yi ta da ayoyin alkur'ani ne ko kuma an yi ta ne da, da, da wasu abubuwa in an yi ta da ayoyin alkur'ani ba za ka ce shirka ba sai dai ka ce barin ta shi ya fi in kuma an yi ta ne da wasu abubuwa ko kuma ayoyin qur'ani ne aka jirgirkita su aka canza su ko aka yi kara kara a ciki wannan haramu ne kai tsaye ka faɗa hankalin ka kwance shirka ce ga Allah ka faɗa cikin nutsuwa ba tare da tsarkarwa sannan Allah ya ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi ka gaya musu bi fadlillahi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa waɗannan da suke ƙaryata ka suke karyata abin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko ka da shi bi fadlillahi ya ayyuhan nas alladhi tafaddala Allah bihi alaiku. da falalar ubangiji wanda ya yi muku ya ku mutane wannan musuluncin da Allah maɗaukakin sarki ya turo annabinsa da shi ya kirawo ku zuwa ga karɓarsa wabi bi rahmatihi da kuma rahmarsa wacce ya ji kanku da ita ya saukar da ita cikin wannan addini ya koyar da ku ilimin da ba ku sani ba daga littafinsa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba ku basira a cikin addini to da wannan ne za ku yi farin ciki fa bi zalika falyafrahu da wannan ne sai su yi farin ciki huwa khairun mimma yajma'u shine mafi alkhairi daga abin da suke tattarawa Allah madaukakin sarki yana cewa musulunci da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirawo su zuwa gare shi da Alkur'anin da ya saukar musu shi ne ya fi alkhairi sama da abin da suke tarawa na tarkacen duniya da dukiyoyin duniya da taskokin duniya musulunci da ya fi wannan ita ce fassarar da shaikul mufassiri a tabari ya yi wa aya cikin tafsirinsa tabari shi ne farkon wanda ya fara rubuta tafsiri ya tattara shi ya rasu shekarar hijira tana 310 yanzu shekara dubu da nawa kenan dubu da ɗari ɗaya da goma sha takwas fassarar da ya bawa wannan aya kenan gabaninsa malaman tafsiri daga cikin sahabbai da tabi'ai sun yi tafsirin wannan aya ta ce bi fadlillahi ana nufin alkur'ani wa bi rahmatihi ana nufin da ya sanya ku kuka zamo mabiyan alkur'ani wannan ita ce tafsirin eh, shine tafsirin da abu sa'id abu sa'id al-khudri malik ibn sinan ɗaya daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma waɗanda suka fi kowa ruwaito hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam tafsirin da yawa ayar kenan fadlullahi ya fassara shi da musulunci rahmatihi kuma yace an ja'alakum min ahlihi ya sanya ku kuna daga cikin mazowa mabiya wannan musulunci ah, fadlullahi ya fassara shi da alqur'ani sannan kuma bi rahmatihi ya fassara ta da kasancewarku mabiya alkur'ani wannan ita ce shine tafsirin da hilal ibn yasaf ɗaya daga cikin tabi'ai da qatada ibn da'amat sudusi shi ma ɗaya ne daga cikin hamshakan malamai haka nan al-hasan al-basri shi ma abin da ya faɗa kenan waɗannan jima-jiman malamai maganar da suka yi kenan tafsirin da suka yi wa ayar kenan mujahid ibn jabar ɗaya ne daga cikin manyan almajiran abdullahi dan abbas wanda ya zauna gaban abdullahi dan abbas ya karanta alkur'ani daga farkonsa har ƙarshe yana bi aya aya yana fassara masa su yana fassara masa su haka ya har sau uku salatu aradatin yayi sauka uku yayi da fassara a gaban abdullahi dan abbas shi a tashi fassarar ya ce bi fadlillahi wa bi rahmatihi abu ɗaya ake nufi shine alkur'ani Allah madaukakin sarki yana cewa wannan alkur'ani da kuke ta gaddama a kansa cewa gaskiya ne ko ba gaskiya ba falala ce daga ubangiji rahama ce daga ubangiji ya kamata ku yi wa Allah godiya ku yi farin ciki da ya baku wannan al'kur'ani don haka sifofin guda biyu falalar da rahamar shi mujahidi ya fassara su da al'kur'ani babu karo tsakanin fassararsa da ta farko wanda suka ce falala ana nufin al'kur'ani rahama kuma ana nufin ah, waɗanda suka kama al'kur'ani din sanya su su rike al'kur'ani rahama ce tunda duk magana ɗaya ce ne wanda aka ba shi falala ya rike ta to ya samu falala ya samu rahama sannan wasu daga cikin malamai kamar abdullahi dan abbas zaid ibn aslam ibn ah, zaid ibn aslam al-adawi su kuma abinda suka ce falala ana nufin alkur'ani rahama kuma ana nufin musulunci falala ana nufin alkur'ani rahama ana nufin musulunci wannan ma babu karo tsakanin wannan magana da maganar abu sa'idul kudri da ya ce ana nufin mabiya alqur'ani ita shine rahama din tunda mabiya alqur'ani din sune musulmi musulmi sune kuma waɗanda suka riki musulunci a matsayin addinin su saboda haka duk abu guda ɗaya ne wannan ita ce wato shine tafsiri na magabata babu inda zaka je ka samu wani tafsiri ba wannan ba babu inda za ka je ka samu wani tafsiri ba wannan ba. ayar da ta kusa kama da wannan to take kama da wannan cikin alkur'ani ayar cikin suratul nisa'i inda Allah yake cewa ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina fa amma alladhina amanu billahi wa atasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilayhi siratan mustaqim Allah ce ya ku mutane haƙiƙa hujja ta zo muku daga ubangijin mun saukar muku da wani haske mabayyani shine mai alqur'ani shine hujjar shine hasken da Allah maɗaukakin sarki ya saukarwa wannan al'umma a nan Allah maɗaukakin sarki ya nuna zuwan hujja da saukar da wannan haske ta shafi dukkan mutane kowa da kowa da musulmi da wanda ba musulmi ba Allah ya turo masa da hujja shine musulunci ya saukar masa da alkur'ani ya sauko masa da haske wanda in ya rike shi zai haskaka masa rayuwa sannan sai Allah ya ware muminai da cewa su ne suke samun rahamar wannan abin da ya saukar din su suke samun falalar wannan abin da ya saukar yace fa amman ladina amanu billahi wa atasamu bihi sai ce fa sayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin sai ya ware su ce su suke samun rahama su suke samun falala ta hanyar rike alqur'ani da Allah maɗaukakin sarki ya saukar ta hanyar yin aiki da shi sai su samu falala su samu rahama kaga daidai yake da qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un wannan ita ce fassara ta hakika amma daga baya baya lokacin da aka zo ana ta rikicin maulidi maulidi addini ne ko ba addini bane ahlus sunna suka haɗu suka ce ba addini bane saboda Allah madaukakin sarki bai shar'anta mana shi alqur'ani ba manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama har ya gama rayuwarsa bai shar'anta wa sahabbansa maulidi ba sayyidina abubakar bai yi ba sayyidina umar bai yi ba sayyidina ali bai yi ba usman bai yi ba wani sahabi da ake da aka sani cikin sahabbai da ma wanda ba a sani ba bai yi ba tabi'ai suka zo ba su yi ba atba'ut tabi'i da suka zo ba su yi ba taba'ul atba aka samu limaman shari'a imamu malik imamu abu hanifa malik shafi'i imamu ahmad ba su yi ba sauran limamai na wanda duniya gaba ɗaya ta yadda da su imamul bukhari muslim abu dawud sa'i tirmizi ibn majah hakanan Sufiyanu sauri Sufiyanu ibn uyayna abdurrahman ibn mahdi yahya ibn ma'in waqi ibn wanda ga dama daga cikin jerin gwanan malamai na musulunci wanda babu mai ja a kansu babu ɗaya wanda ya taba masanin akwai wani abu sunan shi maulidi ba ba law kana khairan la sabaquna ilayhi da alkhairi ne da sun riga mu yayin da abdullahi dan mas'ud ya zo ya samu wasu mutane aka zo har gida aka gaya da cewa ga wasu mutane can a cikin wani masallaci sun haɗa kansu sun saka shugaba yana cewa da su ku yi tasbihi kaza sun tara tsakunkuna suna lissafawa sabbihullaha kabbirullaha mi'a wa sabbihuhu mi'a wa hamiduhu mi'a yana ta ba su dokoki ku yi kaza ɗari ku yi kaza ɗari ku yi kaza ɗari aka zo har gida aka kwankwasa aka gaya wa abdullahi dan mas'ud cewa fa ga wani abu can yana faruwa a masallaci a garin kufa nan da na yasa kayan sai ya fito je ya same su ba sahabbai ba ne wasu ne waɗanda suke cikin tabi'ai ya zo ce wannan abin fa da kuke yi suka ce alkhairi muke nufi ya aba Rahman muna so ne mai ibada sai ya ce da su laqad ji'tum bi bid'atin dhulman aw fuqtum muhammadan wa ashabahu ilman yace kun zo da wata bid'a dan zalunci shin kun fi annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ilimi ne kun fi su ilimi ne Ya ce kuma wa kan min muridin lil khairi lam yusifu sau nawa mutum zai nufi alheri amma ya kasa dace masa kasancewar kuna da kyakkyawan niyya wannan ba shi ke nuna kun dace da abin da kuke yi ba saboda haka wannan ayar sai ta zo cikin jerin gwanan dalilai da ake ta kokarin a samu daga baya don matsalar bid'a ita tana riga dalilin ne sai ta faru sannan a nemo mata dalili sabanin sunna sunna kai ahlus sunna sai ka samu dalili ne zaka yi aikin ba za ka yi wani abu sai ka samu dalili kamar yadda mai ahlari ya ce mai wala ya amalu amalan hatta ya alama hukumar lahifi to wannan shine ita ce ka'ida mai kyau kada ka yi wani abu sai ka san hukuncin Allah hukuncin Allah shine dalilin to ita bid'a si sai an yi ta sannan ake neman mata gurbin zama to wajen neman gurbin zama din da kuma sai a yi ta lalibe lalibe wasu suka ce ita wannan ayar tana nufin halaccin yin maulidi saboda Allah ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi zalika fa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un Allah ya ce ai farin ciki da falalar Allah da rahamarsa suka ce to tunda Allah ya ce a nuna farin ciki da rahamar Allah manzo sallallahu alaihi wa sallama kuma rahama Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yana cewa ana rahmatun muhda ce shi rahama ce da aka yi wa duniya kyauta da ita ce tutun da annabi rahama ne kuma Allah ya ce mu farin ciki da rahama kaga za mu farin ciki da aiwa sun to kaje yadda aka kulla dalilin aka kamo ne aka kamo ne aka kulla to challenge na farko da zai fuskanci, wannan dalili zai fuskanta na farko dai aya ce ta alkur'ani da aka saukar da ita lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka saukarwa waɗanda suka fara jin ta su ne sahabbai kuma su suka fara aiki da ita tun kafin mu shin suna da sun fahimci wannan maulidi take nufi ko ba su fahimta ba tambayar da za ka yi kenan shin sun fahimci maulidi ne ake nufi da ayatan ko ba su fahimta ba in ya ce sun fahimta ka ce to me hana su in ya ce ba su fahimci maulidi ake nufi ba kaga ya fi su ilimi kenan to tun daga nan kaga ya kada kansa ya fito ya ce ya fi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ilimi ya fi su fahimtar abinda ayoyin alkur'ani suka kunsa na yin aiki ko barin aiki kaga tun daga nan ya kada kansa baya buƙatar ka ci gaba da tattaunawa da shi babu wanda ya isa ya ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun fahimci maulidi daga karkashin wannan aya yadda kuka ji sun yi fassarar nan wadda na gaya muku ita ce take rubuce cikin littattafan tafsiri tun daga littafin tabari littafin bagawi littafin ibn ibn jauzi zadul masir littafin baidawi duk ka ɗauki littafin kake so na tafsiri abinda zaka gani kenan babu inda wani ya ce ai a iya fahimtar maulidi da karkashin ayar sai da kwana kwanan nan ba fa dadewa aka wannan hujjar ba ba wai dadewa ta yi ba muhammad alawi al-maliki ya rasu wani malami ne da ya zauna a maka shi ne wanda ya fara kwakulu wannan shi kina aka yi tabinsa amma ba wani abu ne da ya daɗe ba kwana kwanan nan ai bai daɗe da mutuwa bai fi shekara uku ko hudu ba da rasuwa haka magabata ba san wannan fassara ba idan aka duba littafin al-muwafaqat na shatibi shatibi malami ne babba da kowa ya sallama masa ilimi littafin sa yana na al-muwafaqat littafi ne a baban ba ai kamar sa ba ma a shatibi ba Maliki ne mutumin al'andalus ne mutumin shatiba shatiba cikin cikin kasar spain ne kafin ta koma hannun arna lokacin tana karkashin musulmi don haka ba ma mutumin mashrik ba ne ba ma mutumin gabashin ƙasashen laraba ba ne ballantana a ce ko ya tasirantu da wahabiyawa kuma ya zo tun kafin wahabiyawa tun kafin ma ibnu taymiya ma ba ma haifi ibnu taymiya ba san da shafi ya rayu ibnu taymiya kuma ya rayu a abin nan al-mashriq al-arabi ne shi kuma yana al-maghrib al-arabi don haka ba ma guri guda suka rayu ba kuma sannan ba zamani ɗaya suka rayu ba sannan kuma ba malike ne bare ka ce wata mazhaba ce da ba santa ba ba malike ne to shi da kansa a cikin littafinsa al-i'tisam a littafinsa al-muwafaqat yake cewa dukkan wani tafsiri da za a yi wa alkur'ani sabanin tafsirin da magabata suka yi sahabbai ya ci karo da nasu ko ya zo da wata ma'ana wacce kwata-kwata za ta zo da sabon abu ya ce wannan tafsirin abun watsarwa ne cikin littafin sa al-muwafaqat saboda haka wannan tafsiri ba tafsiri ne da za a dogara da shi ba na farko babu ɗaya daga cikin malamai magabata na wannan al'umma da ya fassara wannan ayar da cewa maulidi take na biyu rahamar ubangiji da Allah yake magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga duniya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin rahamar da Allah madaukakin sarki yake magana yana magana rahama ta risalar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shiriya ya aiko shi da gaskiya ya aiko shi da abinda zai sanya mutum ya samu rayuwa mai kyau a nan ya samu rayuwa mai kyau a lahira wanda ya bi wannan ya shiga cikin wannan rahama wanda ya kauce ma wannan bai samu wannan rahama ɗin wasu sun rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam a zamani ɗaya a gari ɗaya wasu ma suna da dangantaka da shi amma wannan bai sa sun samu rahama ba saboda ba su bi shi ba samun dangantaka da shi bai sa sun samu rahama ba Allah ya saukar da tabbat da abi lahab saboda haka rahamar tana cikin biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama da bin risalarsa shi yasa Allah da ya tashi fadar rahama din sai ya ce wa ma arsalnaka sai aka hada abin da risalar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba mu aiko kama don haka rahamar tana cikin bin saƙon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wai cikin yin bid'a an gane ko sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yake yi in ni lam ub'as la'ana wa inna ma bu'istu rahmatan ba aiko ni mai yawan tsinuwa ba mai yawan zagi an aiko ni ne rahama saboda haka aiko annabi sallallahu alaihi wasallama aiko ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ita ce wannan rahama ta. da a ce ma da a ce masu maulidi wato <clears throat> cewa suka yi za mu yi maulidi bi bi'satihi bi isatihi duk da ba daidai bane su faɗa haka to da sun ma fi kusa da dalilin sama da suke bi wiladati tunda abubuwan da suka zo daga risala sai bi isa. sannan da bi isa din nan ne Allah madaukakin sarki yayi wa mu'minai imtinani taqad manna Allahu ala muminina id ba'atha fihim rasul ba da sa ba da aiko shi domin a nan ne rahamar ta kankama a nan ne ta cika lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko masa da wannan alqur'ani haka ya tabbata a cikin hadisin imam ahmad da abu dawud annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa a wata hudubarsa ya ce duk mutumin da na faɗa masa baƙa a cikin al'ummata ko na la'ance shi saboda ina cikin hushi to ni ni ɗaya ne daga cikin 'ya'yan adam ina fushi kamar yadda kuke fushi kuma Allah ya aiko ni ne rahama sai ya ce fa inna ma ba'athani ba'athani rahmatan lil alamin Allah ya aiko ni ne rahama ga duniya faj'alha alaihim salatan yawm al-qiyamah ya ubangiji ka sanya wannan bakar magana da na faɗa ma shi wanda na faɗa ba bisa cancanta ba ya Allah ka sanya masa ita ta zama rahama ranar gobe kiyama ta zama tsira gare shi ranar gobe kiyama saboda haka wannan hujja ce wacce ba ta da kan gado hujja ce wacce take nuna kasawar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wajen fahimta alqur'ani kuma ya alkur'ani zai zo ya yi maganar abin da bai faru ba bai samu ba a duniya sai bayan wafata annabi da shekara sama da shekara 400 eh, hudu a ce alkur'ani ya zo ya ce a yi wani aiki amma aikin nan ba a fara yin shi ba sai bayan annabi salari sama shekara 400 tunda waɗanda suka fara yin aikin su ne daular ubaidiyya daula ta bakar shi'a da aka yi a masa daula ce bakar shi'a wato shi'ar ma tuna kun san duk bid'a hawa hawa ce ba wai duk bid'a ce iri ɗaya ba akwai bid'a da ta kowace kazanta to bid'ar shi'a ubaidiyya don ba batiniya ne su suke allantar da mun taɓa magana akan su a wannan a wannan majalis suke allantar da da shugaban su suke allantar da alhakim da amrillah su suka kashe wajen malamai kamar yadda suyudi yake faɗa a cikin littafin sa tarihul khulafa farkon littafin sa yake cewa sun kashe malamai a ƙarƙashin wannan daula an kashe malamai na sunna sun kai dubu hudu malaman sunna wai kawai saboda suna cewa sayyidina abubakar radiyallahu anhu a zamanin su an hana taraddi ga abubakar an hana taraddi ga sauran sahabbai gaba daya baka isa ka faɗi sahabi baka ce radiyallahu anhu sai dai in zaka la'ance shi to a ce su suka fara kirkirar wannan abu kuma ya zama addini kuma alkur'ani ne ce ai amma ba wanda zai fara sai waɗannan a shararan mutanen a ce su suka fara yi addini ne kuma a alkur'ani ne aka ce ai daga wannan bai kamata a ce musulmi ya saurari wannan magana har a tsaye ana ta ja da ija to abun mamaki sai kaga daga cikin waɗanda ake cewa malamai su suke ka irin wannan hujja din su suke ka wannan wacce irin wani irin taklifi ne a alqur'ani bai fara aiki ba sai bayan wafatar annabi da shekara 400 kuma a hannun waɗannan kazaman mutanen wani irin taklifi ne wannan waɗannan su suka fara maulidi domin in ka je karanta subhul a'sha abin nan subhul a'sha fi fi sina'atil insha ina faɗa sunan littafin ne saboda waɗanda za su ji magana san cewa ba da ka ake yi ba wai kawai haka nan dan kawai bukata ma wani rai muke yi ba a abubuwa ne an riga an rubuta su tuntuni subhul a'sha fi sina'atil insha mujalladin sa na uku waye ya rubuta subhul a'sha wani malami ne da ake kira al-qalqashandi alƙalƙashandi a juzu'insa na uku ya kawo har yadda ake yin maulidi a daular hakanan littafin littafin uh, makarizi wanda ake kira al-khitat sunan shi kenan al wal athar na al-makarizi shi ma ya kawo cewa waɗannan mutane su suka fara suka fara yin wasu maulididdika kuma duk duk kwanakin shekara su abun su maulidi ne akwai maulidin annabi akwai na fatima akwai na Hassan, akwai na husaini akwai na imam wani da imma din nan gaba daya har zuwa limamin zamanin saboda haka kusan kullum maulidi ake ciki so waɗannan su suka kawo abu daga baya abin ya sadado ya sadado har ya shigo cikin daular musulmi farkon wanda ya fara yi wanda ba shi'a ba shine al-malikul muzaffar sahibu irbil irbil cikin ƙasar iraki ne can arewacin iraki inda kuka ji ana maganar kurdawa kurdawa yankin kurdawa irbil cikin garin musil kuna jin musil a eh, eh, labarai to Musil, irbil a ciki yake to wani sarki ne a gurin jahili ne saboda haka shi ya yi ga cewa ya kamata a fara maulidi ya ware kwaku dan kuɗi yake kashewa dan in kana karanta abin da yi ya rubuta na irin abubuwan da ake kashewa na jin ya ɗauko shi ne daga littafin mir'atu zaman na sif da ibn jauzi irin abin da ake kashewa a a wannan ɗin, a ce a yanka sa abin nan dubu kaza a yanka shanu kaza a yanka a yi kafakin alewa ɗari kaza a ciki siyudi yake cewa in aka zo maulidi bayan ya gayyato manya-manyan gari da manyan malamai gari aka zo aka zauna zai fara tikar rawa shi sarkin tun da tun daga asuba ya har azhar har azhar a tun daga azhar har asuba min az-zuhri ila al-fajr yana tikar rawa kaga wannan ai ba addini bane wannan ba addini bane saboda haka a daina karanta wannan ayar a matsayin hujja kuma ko kankanin yaro in yayi karatu ya ji ana karanta wannan ayar a matsayin hujja zai iya samun me zai faɗa eh, wannan shine yasa muka ce za mu dan dawo kanta kaɗan mukan yi bayanai irin wannan ne an zo kan gaba saura haka a iya yin kwanaki ma ba a jimunta da wata kura ba saboda ba mu zo kan gaba ba abinda zai sami amma aka zo kan gaba to bai kamata kuma a wuce ba sai a yi bayani wanda bai gane bai wanda bai gane bai gane wanda bai sani ba ya sani saura haka muka yi ta tafiya wani za ce ai ana kaza ba mu yi magana ba ana kaza ba mu yi magana ba ba komai kawai za mu yi ta magana haka nan ba kai ba gindi ba tafsirin alkur'ani muke alkurani kuma yadda Allah ya sifanta shi dinnan shifa'un lima fi sudur ko menene za a samu maganin sa a ciki illa iyaka ana so ne a zo kan gabar aka zo kan gabar za a yi bayani akwai inda za mu yi bayani ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la yahzanun nan da ɗan ayoyi kaɗan za mu ɗaukan ta insha Allah قل أرأيتم ما أنزل الله لكم فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه، الله أذن لكم أم على الله تفترون to kafin mu <clears throat> abinda akwai karshen ayar wannan falyafrahu huwa khairun mimma yajma'u su yi farin ciki da abinda Allah ya aiko musu annabi sallallahu alaihi wasallam da shi na alqur'ani su yi farin ciki da musulunci su yi farin ciki da samun kansu musulmi shine yafi musu alkhairi mimma yajma'una mimma yajma'una daga abinda suke tarawa ma'ana da daga abinda kafirai suke tarawa na dukiya abinda muminai za su yi na farin ciki da alkur'ani da musulunci ya fi abin da kafirai za su yi na farin ciki da abin da Allah ya ba su na duniya saboda haka zamirin nan ya ma'una yana komawa zuwa ga waɗanda ba musulmi ba ba wai musulmi ba Allah maɗaukakin sarki a baya can cewa ya ayyuhan nasu muka ce ya ayyuhan nasu ta kunshi wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba don haka mai ma ya jima'una anan zamiri zai koma zuwa ga waɗanda ba musulmi ba waɗanda kalmar ya ayyuhan nasu ta kunsa dalilin haka shine za mu ga cewa a yayin da wannan aya take magana galibin mafiya yawan musulmi a wannan lokaci galabaitattu ne ba su da abin hannu ba su da komai kusan fukara ne talakawa ba su tara komai ba Allah yake gaya musu cewa albinda suka samu kansu a ciki na musulunci da riko da wannan alkur'ani ya fi alkhairi sama da abinda waɗancan kafirai suka tara har suke tunƙaho da shi nahnu aktharu amwalan wa aulada eh, cewa su suka fi kowa yawan ƴaƴa su suka fi kowa yawan dukiya Allah ce musu wannan ba abin farin ciki bane ba abin da za su za su yi kafafa da shi bane kuma Allah madaukakin sarki ayoyi da yawa ya nuna mana cewa su ainihin kafirai a wancan lokaci suna takama da wannan dukiya wa zarni wal mukaddibina ulil na'mati wa hilhum qalila ulil na'mati sune waɗanda Allah ya basu su ni'ima ta dukiya amma kuma suna ƙaryata addini suna ƙaryata al-Qur'ani Allah madaukakin sarki da yake maganar a al-Walid ibn al-mughira ko waninsa wanda suratu nun suratu suratu nun wal qalam suratu qalam ta zo da shi Allah madaukakin sarki yake cewa an kana zamalin wa yana yin abin da ya ga dama dan ya ga yana da dukiya ya gan shi yana da yaya wala ya naka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalil ce kada kai kawon kafirai cikin kasuwanci da tara dukiya ya sa ya rufe ka ai wannan dan jin daɗi ne kaɗan Allah maɗaukakin sarki yana nuna mana yadda su mushrikai a wancan lokacin suke rena musulmi ganin su cewa galabaitattu ne talakawa kamar yadda mutanen annabi Nuhu suka rena wa mabiya annabi nuhu cewa talakawa ne wa ma nara katta ma'aka illa allazina hum araziluna badiyar ra'i wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nazunnukum kadhibin mutanen annabi nuhu suke gaya wa annabi nuhu da mutanensa cewa ba waɗanda muke ganin suna bin ka ba wasu bane sai wasu talakawa ga labaitattu waɗanda ba abin da suka mallaka waɗanda ba su da tunani ba su da dabara kuma ba ma ganin kun fi mu da komai in ji mutanen in ji kafiran zamanin annabi nuhu suke cewa muminai ba ma ganin ku kun fi mu da komai amma nan ba da muke yi ku kafirai ne haka nan shi ba eh? haka nan su ma ah, mutanen zamanin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da suka zo suka nemi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kori mumine da karkashinsa ya kori waɗannan talakawa ko ƙara'u waɗanda suke ba abin da suka mallaka ya ayyuhan nasu a kore su ana so su su yi imani Allah madaukakin sarki ya ja kunnansa ya ce wala tatrudul ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min shay wa ma min hisabika alaihim min shay min adh-dhalimin kada ka kuskura ka kori waɗannan da suke bauta wa ubangijinsu safa da yamma suna kuma neman yardar sani hisabunka ba a kan su hisab abin nan hisabun su ba a kan kai ke ba su ma hisabun su ba a kan kai ke ba in ka kore su to za ka zama daga cikin الظالمين وكذلك فتنا بعضكم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين Allah yake cewa haka muka fitin sashin su da sashi dan su ce waɗannan su ne Allah ya wa baiwa akan su ya fifita ya ba su addinin da ya fi namu to Allah dai shi ya san waɗanda suke masu gode masa masu yi masa biyayya saboda ka huwa khairun mimma yajma'una ay mimma yajma'uhu kuffar duk abinda kafirai za su tara bai kai irin ni'ima da musulmi suke cikinta ba bai kai ni'imar alkur'ani ba bai kai ni'imar musulunci ba idan musulmi suka hada tara suka hada duniya da kuma ni'imar musulunci da kuma ni'imar alkur'ani wannan ni'ima ce akan ni'ima falala ce akan falala ayar ba tana nuna kada a nemi duniya ba a'a tana nuna duniya ita kadai ba za ta zama ta fi alkur'ani da musulunci ba idan mutum ya zama mai akan musulunci yake yana aiki da alkur'ani to ya fi wanda yake ya hada ya tara duniya amma kuma baya zan musulunci din baya aiki da alkur'ani idan aka samu wanda yake ya samu duniyar kuma ya samu musulunci din yana aiki da abin da ya zo da shi to babu shakka wannan ya hada fadlan ala ya haɗa falala akan falala ni'ima akan ni'ima rahama akan rahama sannan Allah madaukakin sarki ya ce kul ka gaya musu ara'aytum ku bani labari ma anzalallahu lakum min rizqin abinda Allah ya saukar muku na arziki faj'altum minhu haraman wa halalan kuka sanya wani da bangare daga ciki haram wani bangaren sa kuma kuka ce halal kul ka ce musu Allahu azina Allah ne ya baku wannan izinin ya ce ku kasa wannan abu ku ce haram ne wancan ku ce halal ne am alallahi taftarun ko kuma Allah kuke yi wa kagi kuke yi wa ƙarya kuke cewa kaza halal ne kaza haram wannan aya ita ma aya ce tana da girma kwarai da gaske kuma ka'ida ce babba a tafiyar da mu'amala ta duniya tafiyar da tasarrufi na bawa na duniya kalmar arziki a alkur'ani tana zuwa da ma'ana biyu tana zuwa da mayan tafi ubihil abdu sannan kuma tana zuwa da ma'anar ma yumallikuhu Allah wa yubihuhu lil abd abinda bawa yake amfanuwa da shi ana kiransa arziki zai iya amfanuwa da halal zai iya amfanuwa da haram zai iya zama abu ne wanda baka cewa haram ko halal inda Allah yake cewa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha anan arzikin da yake nufi ba wai maganar halal ko haram ba ana nufin abinda dan adam zai ci sawa'un halal zai ci ko haram zai ci wannan dai daga Allah sannan kuma akwai waɗanda suke dabbobi ne daga cikin masu tafiya a bayan ƙasa dabba abin da za ta ci ko tsuntsu abinda zai ci ai ba a sifanta shi da halal ko haram amma arziki ne daga ubangiji saboda haka abinda kalmar arziki tana zuwa da wannan ma'ana ita ce ta zo a cikin hadisin abdullahi dan mas'ud cewa mutumin da in aka zo halittar mutum a cikin mahaifinsa mahaifiyarsa za a umarci mala'iku da su rubuta ajalinsa su rubuta shekarunsa su rubuta sai aka ce wa katbi rizqihi da rubuta arzikinsa arziki anan ba ana nufin halal ba ana nufin abin da zai ci zai iya cin halal zai iya cin haram zai iya hadawa duka biyu duk wannan sunan shi arziki sannan kuma akwai arziki ana nufin abin da Allah ya mallaka wa bawa abin da Allah ya mallaka wa bawa ya zama mulkin sa ne sannan ya halatta masa ya amfani da shi wannan shi ma ana kiransa arziki wa min mimma razaqnahum yunfiquna kaga anan ana nufin abinda muka mallaka musu na halal suna suna ciyarwa an fi ko min mimma razaqnakum anan mimma razaqnakum ba ana nufin ana nufin abinda muka baku na halal abinda muka baku na halal saboda haka kalmar arziki tana zuwa da waɗannan ma'anonin guda biyu don kalmar arziki kada duk inda kaga arziki ko aka ce arziki wane mai arziki ne ka ɗauka mai abin da yake ciki halal ne ko wane abin nan Allah maɗaukakin sarki ya mallaka masa arziki ka ɗauka abin da ya mallaka masa ɗin ya yarda da wannan abu ko me ka samu halal ko haram arziki ne daga ubangiji sai dai cikin arzikin akwai na halal akwai wanda ba na halal ba za mu ci gaba da bayani akan wannan aya insha Allah وبإن الله يقيم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه الله